خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatun bulugul marami insha Allah ta'ala a babi na sifatu salati daga kan hadisi na 286 darasin yana karantar da mu addu'o'i na buɗe sallah addu'iyatul istiftah wato wannan darasi yana karantar da mu addu'o'i na buɗe sallah وعن علي بن أبي طالب أنكر حديثي دقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله يكرم سيرجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نشوى أنه كان منظر الله يا كسنشي إذا قام إلى الصلاة إذا يميك يغسل الله idan ya miƙe ga sallah ba idan ya tsaya ga sallah ba wa ƙafa tsayuwa ƙama miƙewa idan manzon Allah ya miƙe ga sallah zai yi sallah ƙwala yana cewa wajahatu wajihiya na fuskantar da fuskana lillazi fatara samawati ga wannan wanda ya ƙirƙiro halittar samai na fuskantar da fuskata ga wannan wanda ya kirkiro halittar sammai wato Allah addu'an tana da tsawo bai kawo ta ba ibn hajar al-asqalani sai ya yanke addu'an ya ce ila ƙaunihi har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa minal muslimin wato ina cikin musulmai Allahumma antal maliku ya Allah kai ne mai mulki la ilaha illa anta babu abin bauta face kai anta rabbi kai ne na? wa Abdu ka kuma ni bawanka nan ma datse ya ce ila akhirihi har zuwa ƙarshen addu'an rawahu muslim al'imamu muslim ya rawaito hadisin nan yana kitabu salatin musafirina wa qasriha babu du'a fi salatin laili wa qiyamihi hadisi na 771 ibnu hajar al-asqalani kamar yanda ya saba a littafin bulugul maram ya datse wannan hadisin shi ma don haka babu ainihin addu'ar da sayiduna ali ya ba da labari annabi yana buɗe sallah da ita illa kawai ya maka ishara ka yi ta wannan addu'a tana sahihu muslim shi kenan wato yadda hadisin ya zo an aliyu bin abi talibin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga aliyu don abi talib allah ya kara masa yarda an rasulillah game da annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idan kama ila salati manzon allah ya kasance idan ya miƙe ga sallah ƙala yana yin addu'a yana cewa wajahatu wajihiya na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal arda ga wannan wanda ya kirkiro halittar samai da ƙasa hanifan ina mai karkatawa gare shi wa ma ana minal mushrikin kuma ni bana cikin masu shirka da Allah inna salati lalle ita sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan su ga Allah ne Allah mahalicin talikai la sharika lahu babu mai tarayya da shi wa bidhalika umirtu kuma da haka aka umurce ni wa ana minal muslimin kuma ni ina cikin musulmai Allahumma antal maliku ya Allah kai ne mai mulki la ilaha illa anta babu abin da ya cancanta abauta masa face kai anta rabbi kai ne mahalicci na wa ana ka kuma ni bawon kai zalamtu nafsi na cuci kaina wa taraftu bi zambi kuma ina ikirarin laifina na tabbatar ni mai laifi ne wato ina ikirarin na gabanka al-i'tiraf shine mutum yayi ikirari ina ikirarin laifi na gare ka ya Allah faghfir li dhunubi jami'an don haka ka gafarta min laifuka na baki daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta saboda babu mai yafe zunubai face kai wahdini kuma ka shiryar da ni li al akhlaqi ga mafi kyawun halaye ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun halaye in samu hali mafi kyau la yahdi li ahsaniha illa anta babu mai iya shiryarwa a samu mafi kyawun halaye sai kai wasrif anni aha, kuma ka kawar min da munanan halaye la sai anni aha, babu wanda zai iya kawar min da munanan halaye illa anta sai face kai labbaika ina amsa kiranka akai akai domin da larabci idan ka ce labbaika kana amsa kira ba sau ɗaya ba wato ina amsa kira akai akai shine labbaika ina amsa kiranka akai akai ka kira ni a zahar in zo la'asar in zo magariba in zo duk abin da ka ce in yi zan amsa in yi shine labbaika ina yawaita amsa kiranka ya Allah wa sa'adaika kuma ina ƙarfafa ma biyayya gare ka akai akai sa'adaika kalma ce daga musa'ada in ka duba an-nihaya fi garib al-hadith wal athar a mujallal nabi shafin 367 idan ka ce sa'adaika ma'anarsa sa'atu ta'ataka musa'ada ba'da musa'ada ina taimakawa biyayya gare ka taimakon akai-akai duk sa'ilin da aka ce a taimaka zan ba da taimako annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal khairu kulluhu fi yadayka alkhairi baki ɗayansa yana hannuwanka wa sharru laita ilaika kuma sharri ba ta gare ka ana bika ni naka ne wa ilaika kuma gare ka zan koma tabarakta albarka yana wurinka wa ta'alaita ɗaukaka tana gare ka astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka abinda sai dina ali ya faɗa ke kaga ibn hajar bai kawo addu'a ba saboda tana da tsawo shi kuma bai son littafin sai ya girma saboda ka ya ma ishara wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tsaya ga sallah yana yin ta inji sayyidina ali yace wa idza raka'a kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'u qala sai yace allahumma laka raka'atu ya Allah domin ka na yi ruku'i ne laka laka raka'atu domin ka na yi ruku'u wa bika amantu kuma da kai nake imani wa laka aslamtu gare ka na miƙa wuya khasha'a laka sam'i sauraro na wato kunne na yana tawali'u gare ka kunne na yana jiran me ka ce ya ɗauka? wa basari gani na yana tawali'u gare ka wa mukhi bargona yana tawali'u gare ka wa azmi kashina yana tawali'u gare ka wa asabi jijiyana yana tawali'u gare ka wannan ma yana fassara abin da ya faɗa a tsaye ne saboda lokacin da yake tsaye yana cewa inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kaga ma a ruku'i kamar abin da yake tabbatarwa kenan idan aka ce da jina da gani na, da ɓargona da kashina da jijiyana duk suna tawali'u gare ka wannan ya gwada rayuwarka gaba ɗaya ta Allah ce sayyidina ali ce wa idza rafa'a idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa daga ruku'u kala zai ce allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah mahalicinmu godiya tana gare ka yabo na gare ka mil as-samawati wannan yabo da yake gare ka ya makara sammai idan an ce ya makara sammai yabo ga Allah ya cika sammai babu ainihin kafa da ya rage yabo ga Allah ya makara sammai wa mil al-ardi kuma ya makare ƙasa wa mil ama bainahuma ya makare tsakaninsu wa mil ama shi'ita min shay'in ba'du yabo gare ka ya cika duk wani abu ma da ke bayan wannan wanda ni ban san shi ba domin iya sanin dan adam shine sama da ƙasa da abin da ke tsakani sai idan akwai wani abu ma da ke bayan wannan ya buga Allah ya cika wannan din wa idza sajada ila annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda qala zai ce allahumma laka sajadtu ya Allah gare ka nayi sujuda kamar yadda ya faɗa a ruku'u ya allahumma laka raka'atu ya Allah domin ka nayi ruku'i sujudar ma zai ce laka sajadtu domin ka nayi sujuda kaga mubasharatan magana annabi yake yi da Allah a sallah magana yake da Allah shi yasa aka ce sallah ganawa ce tsakanin bawa da mahaliccinsa saboda maganar in ka lura babu tsakatsaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da Allah shi yasa yake cewa laka sajattu domin ka nayi sujuda wa bika amantu da kai nake imani wa laka aslamtu gare ka na miƙa kauya kamar na ruku'u laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu sujuda laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi fuskata tayi sujuda lillazi khalaqahu ga wanda ya halicce ta wa sawwarahu kuma ya suranta ta tsarin fuskar ka yadda Allah ya ga dama ya baka kana gaya wa Allah kayar da shine ma ya baka wannan sura don ba kai kai makanka ba lokacin da kai sujuda wa shaqqa sam'ahu wanda ya tsaga jin ya tsaga ji na fuskata Allah shi ya tsaga maka kunne yahuda wa basarahu da ganinka Allah madaukaki shi ya tsaga ma ramukan ido ya saka ma idanun da kake gani da su tabarakallahu albarka ta tabbata ga Allah ahsanul khaliqin mafi kyawun masu halitta kamar kana ma Allah godiya akan halittan ma da ya maka a sujuda sayyidina ali yace summa yakunu min akhir ma yaqulu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen abin da yake faɗa baina tashahhudi wa taslim a tsakanin tahiya da sallama wato idan ya zauna zaman tahiya bayan yayi tahiya kafin yayi sallama nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allahumma ghfir li ma qaddamtu ya Allah ka gafarta min abin da na gabatar wa ma akhartu da wanda na jinkirta wa ma asrartu wanda wanda na boye wa ma a'lantu da wanda na bayyana wa ma asraftu da wanda na wuce iyaka domin ana iya wuce iyaka ta wajen biyayya ga Allah wa ma anta a'lamu bihi minni da ma abin da kai ne ka fi sanin sa fiye da ni da akwai abin da dan adam bai iya tunawa na laifin da ya ma Allah antal muqaddimu kai ne magabaci wa antal muakhir kuma kai ne majinkirci Allah shine magabaci kuma Allah shine majinkirci la ilaha illa anta babu abin da ya cancanta abota masa face kai wannan shine karshen hadisi ya zo a sahihu muslim kaga yana da tsawo don haka ibnu hajar sai ya datse yace ya fara daga nan zuwa can daga can zuwa can illa kawai yana maka ishara annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a idan zai buɗe sallah idan zai fara sallah kuma al-imamu muslim inda ya kawo wannan hadisin ya zo da wani isnadi kuma a cikin babin a wannan babi ya ce saduna ali ya ce kana rasulullah manzon Allah ya kasance idan taftaha salata idan zai bude sallah kaga sabani yanda yazo a cikin bulugul maram idan qama ila salati anan yace idan taftaha salata manzon Allah ya kasance idan zai bude sallah kabbara sai yayi kabbara sun maƙala kaga ya nuna da zaran an yi kabbara sai wannan addu'a shi yasa aka kawo summa idan staftaha kabbara idan zai buɗe sallah zai kabbara summa ƙala sannan sai ya ce wajahatu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifa har zuwa ƙarshe amma a cikin wannan riwaya sai ya ce wa ana awwalul muslimin duka ababi ɗaya ne duka ababi ɗaya ne al'imamu muslim ya rawaito hadisan nan daga na ali Allah ya kara masa yarda wannan hadisi ya fara da idza qama ila salati wa ana minal muslimin wancan hadisi ya fara da idza taftaha salata a cikinsa aka samu wa ana awwalul muslimin kaga can kamar riwaya da ta zo a bulugul maram wa ana minal muslimin ya kawo wannan ah, ɗaya riwayar bai kawo ta a cikin bulugul marami ba wa ana awwalul muslimin ni ne na farkon musulmai al-imam abu dawud ya rawaito hadisin sayyiduna ali wannan da ke bulugul maram yana kitabu salati babu ma yustaftahu bihi salatu min ad-du'a hadisin 760 haka nan al-imam an-nasa'i ya ruwaito shi da tsawonsa kamar yadda al'imam muslim ya ruwaito haka ibn maja ya ruwaito hadisin amma shi bai kawo shi da tsawon shi ba shi ma ya datse kamar yadda ibn hajar ya datse shi a cikin bulugul maram mukhtasara al'imam ahmad bin hanbal in fact duk malaman hadisi sun ruwaito wannan hadisin sai na ali in banda al'imam bukhari shi kadai al'imam bukhari bai ruwaito hadisin sai na ali ba amma duk malaman hadisi sun ruwaito wannan hadisin ka duba nailul autar littafin al'imamu shaukani a mujallar na biyu shafin 207 akwai hadisin a sahihu ibn hibban a wannan riwaya ta ibn hibban aka samu ƙari an samu ƙari a riwaya ta ibn hibban ya ce in annahu kana idza qama ila salatil maktubati kabbara sayyidina ali yace idan annabi ya miƙe zai yi sallar farilla zai yi sallar farilla kalmar sallar farilla wannan ta zo a sahihu ibn hibban haka al-imamu shafi'i shi ma ya kawo ta a littafin sa kitabu al-ummu yani qayyadahu bil maktuba wace salla a wannan riwaya an nuna cewa sallar farilla ce haka al-imamu al-baihaqi yana sunan as-sunan al-kubra kitabul haidi babu rukhsa fi tarki istiqbal al-qibla hadisi na 2139 sahihu ibn khuzaimah a mujallar na farko shafi na 307 a riwaya ta al bai baihaqi yana cewa farkon hadisin la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi babu abin da ya cancanta abota masa face kai ya Allah tsarki yana gare ka lallai na zalunci raina wa amiltu su'an kuma na aikata laifi fagfirli don haka ka gafarta min innahu la yaghfiru dhunuba illa anta don kuwa babu mai gafarta zunubai sai kai ya Allah sannan sai ya fara da wajjahatu wajhiya wannan karin yana a sunanul kubra na al-imam al-baihaqi amma duka wato riwayoyin suna tsari guda ne illa dai kawai na an fara da wajjahatu wajhiya akasarin riwayoyin amma wata riwayar ta zo da sai an fara da la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta sannan wajjahatu wajhi har zuwa karshe ba sayyidina ali ne kada ya rawaito wannan hadisin ba Allah ya kara masa yarda akwai Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari shi ma ya rawaito wannan hadisi cewa idan annabi zai sallah yana haka yana wannan addu'a hadisin sa yana sunanun nasa'i kitab al-iftitahi naw'un akhar min ad-du'a bayna takbir wal qira'a hadisin 896 yanda lafazin Jabir yazo Jabir bin Abdullah al-Ansari shi sahabi ne lafazin sa shine yace kana an-nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idastaftaha as-salata idan zai buɗe sallah kabbara sai ya fara kabbara Sun matsala idan yayi kabbara sai kuma yace inna salati wa nusuki wa mahaya kaga ya datse daga tsakiyar addu'an sayyidina ali addu'an ali daga baya ne ake kawo inna salati wa nusuki sai an fara da wajahatu wajihiya amma jabir a riwayar sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana farawa da inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa zalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma hdini li ahsanil a'mal ya Allah ka shiryar dani ga mafi kyawun ayyuka wa ahsanil akhlaqi da kuma mafi kyawun halaye la yahdi li ahsaniha illa anta babu wanda ke iya shiryarwa a samu mafi kyawun ayyuka da halaye sai kai wa qini sayyi al a'mal wa sayyi al akhlaqi ka tsare ni daga munanan ayyuka da kuma munanan halaye la yaqi sayyi'aha illa anta babu wanda yake iya kare bawa daga munanan ayyuka da munanan halaye sai Allah idan Allah ya kare ka shikenan amma ba dabaraka bace la haula wala quwwata illa billah wannan riwaya ta Jabir bin Abdullah ita ma ta inganta tana sahihu sunan Nasa'i hadisi na 862 haka nan al-Imam Darqutni ya rawaito wannan hadisi na Jabir bin Abdullah yana sunanu dara ne kitabu salati babu du'a al-istiftahi ba'da takbir hadisi na 1888 shi ma isnadin al-imam dara ne sahihun kaga an samu sahabbai biyu ba su kadai bane akwai muhammad bin maslama muhammad bin maslama shi ma sahabin annabi muhammad ne sunan su daya shi ma hadisinsa yana kusa da irin addu'ar da sayyidina ali ya faɗa da kuma irin addu'ar da jabir ya faɗa yana sunanin nasa'i al nasai ya kawo duka hadisan hadisin sayyidina ali hadisin jabir bin abdullah hadisin muhammad bin maslama yana kitabul iftitahi babu du'a bayna takbirati wal qira'a hadisi na 888 lafazin sa shi kuma muhammad bin maslama an muhammad bin maslama radiyallahu anhu qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza salli yusalli tatawuan idan manzon Allah ya miƙe zai yi sallar nafila kun an samu canji idan ya miƙe zai yi sallar nafila qala yace abinda annabi zai ce Allahu akbar kaga kabbaran harama kenan wadannan sahabbai duk sun gaya mana yadda manzon Allah yake sallah alhamdulillah sallar musulmai har zuwa yau tana kama da sallar annabi muhammad saboda karatu da jama'a suke yi bayan ya yi kabbara sai ya ce wajahatu wajihiya lillazi fatara samawati wal arba hanifa wa ma ana minal mushrikin inda salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika shikenan kaga shi kuma nashi sai kasa kaiwa tsawon na sayyidina Ali thumma yaqra sai manzo Allah ya kama karatu wato sai ya fara wannan addu'a sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karatu yana sahihu sunan an-nasa'i hadisin 863 sayyidina ali jabir bin abdullah muhammad bin maslama ba su kenan ba akwai abdullahi bin umar shi ma sahabin annabi Muhammad ne akwai Abu rafi'i. Abu rafi'i sunansa Ibrahim asalinsa mutumin Misira ne bawa ne na annabi Muhammad manzon Allah ya yanta shi ana kiransa Abu rafi'i. maula Rasulillah akwai Anas kaga waɗannan sahabbai gaba ɗayansu sun ruwaito wannan addu'ar da Sayyidina Ali ya ruwaito ta kaga ya tabbata kenan dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a kafin ya fara sallah idan ka duba majma'u zawaid wa manba'il fawaid littafin al-imam al-haythami a mujallal nabi shafin 106 ya kawo riwayoyin sahabban nan kusan dukkan su don haka wani abin sha'awa shine duk hadisan nan gaba daya al hadith sahihun fi jami'i riwayati duk riwayar hadisin nan gaba ɗaya babu mai rauni hadisan nan gaba ɗaya duk addu'an da muka yi magana ta tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa kawai inda malamai suka dan samu sabani shine an samu ko a sahihu muslim al imam muslim ya kawo riwaya kashi biyu kamar yadda muka ce wannan riwaya tana nuna cewa wa ana minal muslimin wancan riwaya tana kawo wa ana awwalul muslimin to nan shine malamai ke cewa a'a tunda an samu riwaya biyu to fa annabi yana mana ishara ne idan aka ce ana awwalul muslimin to wannan shine annabi ne awwalul muslimin shine na farkon musulmai ko sai kuma aka samu riwaya ta biyu wa ana minal muslimin to wannan shine karantarwa gare mu kaga mu in zamu yi kada mu ce wa ana awwalul muslimin sai dai mu ce me wa ana minal muslimin don yasa don haka yasa aka samu riwaya kashi biyu da a ce riwayar guda ɗaya ce babu laifi da mutum sai ya yi ta wannan babu shakka malamai da yawa suna da wannan fahimta kamar misali in ka duba littafin fathul qadir littafin al'imam kamaluddin bin abdulwahid ibn al-humam al-hanafi mujallar na farko shafi na 296 sun ma'iza ƙalahu idan kai za ka yi wannan addu'a ya ƙudu wa ana minal muslimin har ma malamai na cewa walau ƙala awwalul muslimin da za ka cewa ana awwalul muslimin ƙila tafsu lil akwai malaman da suke cewa ka ta ɓaci in ka ce an ta'awwala musulmi me yasa saboda kai ƙarya kai ba kai ne na farkon musulmai ba ko to don me zaka ce ana awwalul muslimin haza kasbun so sallama tana iya baci sai da yace wa qila la huwa aula da yawa malamai na cewa sallar mutum ba za ta ɓaci ba saboda ya cewa ana awwalul muslimin me dalili li'annahu talin la mukhbirun mai karatu ne kana karanta addu'a ne yadda manzon Allah ya yi haka zakai kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli saboda haka lafazin sa kake fada baka canza lafazin da manzon Allah yayi ba tunda baka canza ba kai daidai yanda manzon Allah yayi umarni abinda Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi magana akai kenan a sifat salatin nabi in ka duba shafi na 92 yana cewa fa'al al-musalli an yaqula wa ana awwalul muslimin wala haraja alayhi fi zalik dan ka cewa ana awwalul muslimin ba laifi bane me yasa saboda ka karanta yadda annabi ya karanta ka karanta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yana da kyau mu gane babu kyau liman ya canza lafazin addu'a don ya shigar da mamu wannan bid'a ce ka yi addu'anka yadda ta zo a tsari daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam idan ya zo da lafazin mufrad ba ruwanka allah ya fi kowa sanin suwa yake sallah a bayanka kar ka canza lafazi ya koma ga jam'i idan dai addu'a ta zo da nasi. idan annabi ya ce wa ana awwalul muslimin sai ka ce wa ana awwalul muslimin karka ce wa nahanu awwalul muslimin la wa ana awwalul muslimin ya zo da mufradi to wannan hadisin abinda ya sa ibn hajar ya kawo shi da farko saboda idan ana maganar addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta lokacin da zai fara sallah to babu shakka babu addu'an da tafi wannan inganci babu wata addu'a daga cikin addu'o'in annabi Muhammad salawatullahi wa salamu alaihi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lokacin da zai fara sallah addu'an da tafi wannan inganci babu shi sa ibn hajar ya fara kawo ta amma tana da tsawo sai ya datse datsewar ma da ya yi nan ma ilimi ne dan ya nuna maka ba dole ne sai ka yi ta da tsayinta nan ma akwai magana a kai shi ne al'imamun nawawi a sharhin hadisin nan na bulugul mara na sharhu sahihi muslim juz'i na shida shafi na sittin ya ce wa fi hadal hadis wannan hadisi istihbabu du'a'il iftitahi ana kwadaitar da mu wannan hadisi ana kwadaitar da mu wato abin so ne mutum ya yi addu'a ta buɗe sallah bi ma fi hadal hadis inda so samu ne kai wannan addu'a da ta zo a cikin hadisin nan to amma ga addu'an tana da tsohon da na karanta har zuwa ƙarshe shi yasa al-Imam nawawi ya ce illa an yakuna imaman sai dai in ka zama liman ka zama liman liqaumin la yu'siruna tatwila kana limantar mutanen da ba sa son a dade a sallah to kaga ba za su yadda ka rika irin wannan dogon addu'a a farkon sallah jama'a da su wace shi yasa ce in dai kana limantar mutanen da ba su damu ba mutanen da ba su damu ba musamman inda mun gane babu wata bukata da dan adam yake da ita a duniyan nan wacce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi addu'a kanta ba shi yasa ba ma bukatar ka tsara ma kanka addu'a ko ka je wani malami ya rubuta maka addu'a babu wallahi in ka rike addu'ar annabi muhammad ta ishe ka rayuwar duniya da lahira saboda duk abin da ɗan adam yake nema a duniya saboda yadda Allah ya siffanta annabi Muhammad bil na ra'ufur rahim saboda tausayin annabi da jinkan annabi addu'ar da zamu yi ma ya riga ya mana saboda haka sai ya ce mana sallu kama ra'aytumuni usalli illa iyyaka ku dai ku yi sallah yadda kuka ga yana yi ka tattaro addu'o'in annabi da yake a tsaye ruku'i sujuda kafin ayi sallama kar ma ka ƙara duk wata addu'an da wani malami zai tsara maka a duniya wallahi ta banza ce ba ta kai wannan albarka saboda me saboda addu'a ce wanda annabin Allah shi ya yi. annabin nan ya san yana da mabiya waɗanda za su zo a zamani da dama kafin tashin kiyama ya sani don haka ya ba mu labarin al'amura da za su auku kafin tashin kiyama ya san bukatu za su canza ya tsara addu'a yadda ta dace da kowane zamani har zuwa ƙarshen duniya saboda ka baka buƙatar wani ya rubuta maka addu'a shi yasa al’imamu Ahmad yake cewa babu dalilin da zai sa mutum ma ya yi wata addu'a a sallah in ba ta annabi ba babu ma wannan dalili illa iyaka kawai ka je ka koya wace addu'a manzo ke yi kafin a fara sallah ga sunan duk a rubuce kuma littafin suna nan ka haddace ka riƙa yi ka yi ƙoƙari ka san ma'anarsa wannan muhimmi ne na ruku'i na sujuda shikenan wa fihi az dhikri al-imam an-nawawi yace kuma wannan addu'a ana karantar da mu <clears throat> cewa mustahabi ne mu rika yin zikiri fin ruku'i idan mun yi ruku'i wa sujudi da kuma sujuda wal i'tidal da lokacin da muka miƙe muka daidaitu daga ruku'i zuwa ga sujuda ko bayan mun dago kai daga sujuda kafin mu sake wata wadda'a qabla salam yana da kyau mu yi addu'a kafin sallama ka lura da sayyidina ali irin himmar da ya bayar game da koyon sallar annabi muhammad eh, ya haddace addu'ar da annabi ke yi kafin a fara salla da wacce yake a ruku'i da wacce yake in ya daga da wacce yake a sujuda da wacce yake kafin a yi sallama duk ya karantar da mu Allah ya kara masa yarda mu ci gaba ibnu hajar ya ce wa fi riwayatin lahu a wata riwaya tawa al'imamu muslim kenan a wata riwaya ta al'imamu muslim an zalika fi salatin laili aka ce sayyidina ali ya ce wannan annabi yana yin addu'a ne a sallar dare to babu shakka an samu riwaya kashi biyu an samu riwaya kashi biyu game da ita wannan addu'a da muka karanta wajahatu wajhiya riwaya kashe biyu wannan kamar yadda ibn hajar yake faɗa wata riwaya an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a nan a sallan dare in ka duba sunan nasa'i kitabul iftitahi babu du'a baina takbira wal qira'a hadisin da muka karanta a baya riwayar muhammad bin maslama muhammad bin maslama ya ruwaito wannan addu'a kamar yadda sayyidina ali ya ruwaito ta yana cewa inna rasulullah kana idza qama yusalli tatawwuan idan manzon Allah ya miƙe zai yi sallar nafila kaga kamar yanda al-Imam Muslim yake faɗa Ibn Hajar yake faɗa a wata riwaya an ce sallan dare ne to babu shakka sahabin manzon Allah Muhammad bin Maslama ya yi bayanin haka yana cewa idan annabi ya miƙe zai yi sallar nafila zai ce Allahu akbar sannan wajhatu wajhiya kamar yanda ya gabata kuma in ka duba sunan nasa'i hadisi na 1128 al-imam nasai musamman yayi babi akai yana cewa idza qama min al-layl yusalli tatawwa in mutum ya tashi da daddare zai sallar nafila ga addu'an da zai yi to an samu babu shakka riwayoyi waɗanda suke karfafa mu haka akan cewa sallar ta nafila ce amma cikin bayani da ya gabata cikin bayani da ya gabata muna fahimta cewa akwai sabani game da wace sallah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake irin wannan addu'a kamar yadda ibn hajar yake cewa an ce sallar dare an samu hadisin muhammad bin maslama sannan kuma an samu cewa sallar tafarilla ce sallar tafarilla ce kamar yadda ya zo a riwaya ta al'imam abu dawud yana sunan abu dawud kitabu salati babu ma yustaftahu bihi salatu min addu'a hadisi na 760 hadisin sayyidina ali a riwayar al'imam abu dawud sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu ya ce annahu kana idan kama ila salatil maktubati idan manzon Allah ya miƙe zai sallar farilla kabbara sai yayi kabbara wa rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi ya daga hannuwansa daidai kafadunsa kaga na ali da kansa yace sallar farilla riwayar muhammad bin maslama fa sallar nafila kuma haka tana riwaya tana cikin sahihu ibn hibban kitabu salati babu sifati salati zikru ma yad'u bihi al-mar'u inda iftita hadisi na 1807 in ka duba tuhfatul ahwazi sharhi sunan tirmizi da mujallar na biyu shafi na 52 da kitabul furu littafin ibn muflih don haka nan riwaya kamar yadda ta zo kashi biyu wani sahabi yana cewa sallan dare wanda yana cewa sallan nafila al-imamu ahmad bin hanbal malamin hadisi ne yana cikin waɗanda suka rawaito waɗannan hadisan ya ce inna ma hiya indi fi tatawwa ni a fahimta na in ji al'imamu ahmad annabi yana wannan addu'a ne a sallar nafila kamar yadda ya zo a hadisin muhammad bin maslama kamar yadda ya zo a hadisin muhammad bin maslama ya ce a sallar nafila al'imamu ahmad ya ce shi a fahimtarsa sallar nafila ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin haka in ka duba kitabul furu littafin ibn al muflih mujallad na biyu shafi na 111 haka ma al-imam abu dawud at-tayalisi suleiman bin dawud yana da littafi da ake kira musnadu abi dawud at-tayalisi musnad abi dawud at-tayalisi a mujallad na farko shafin 22 shi ma yana cewa sallan nafila ne haka al-imam ahmad bin amr al-bazzar al-imam al yana da nashi littafi da ake kira musnadul bazzar yana da suna al-bahr a mujallaji na biyu shafin 162 yace wa inna mahtamalahu an-nasu ala salatin layli malaman hadisi sun hada hadisan nan gaba ɗaya wuri guda sai suka fahimci cewa sallar dare sallar nafila ita ce manzon Allah yake haka haka in ka duba zadul ma'ad littafin ibn al-qayyim al-jawziya mujallar na farko shafin 194 saboda ibn al-qayyim shi ma yayi zadul ma'ad kamar littafi ne da ya rubuta akan ya karantar da kai yadda tsarin rayuwar annabi yake yana magana akan sallar annabi sallallahu alaihi sallam sai ya ce ga addu'o'in da annabi ke yi idan ya tashi zai yi sallah sai ya kawo hadisin sayyidina ali sai ya ce walakin al-mahfuba abinda aka kiyaye abinda malaman sunna suka fahimta shine anna hadhal istiftah inna ma kana yaquluhu fi qiyamil layl wannan addu'a ta bude sallah annabi yana yin ta ne a sallan dare me yasa malamai suka raja akan cewa a sallan dare ne alhali kuma gashi ya taho cewa sallan farilla ne an samu riwaya cikin nuna cewa sallan farilla ne saboda sun auna da cewa annabi sallallahu alaihi sallam. baya tsananta sallah ga jama'a har ma yakan yi fada ga limamin da ya tsawwala sallah ga mutane to idan ku manzon Allah bai tsawwala sallah ga mutane sai ga addu'a mai tsawo a ce manzo zai yi ta azhar la'asar magariba isha'i kaga ya saba ma ainihin yadda aka tabbatar da siffan sallar ta take wannan dalili yasa aka ce ah ai da daddare ne manzo yake dadewa a sallar shi da daddare ne har kafafunsa su kumbura kaga wannan addu'a sai ta dace da wannan muhalli addu'o'in gaba ɗaya duk sun inganta ana iya yin ta a sallar farilla ana iya yin ta a sallar nafila kuma babu shakka duka sun inganta cewar ana yi a sallar farilla ai kaga ana datsewa shi yasa wasu riwayoyi na sahabban zaka samu hadisin addu'an bata kai tsawon addu'an sayyidina ali ibn abi talib ba sallai kara masa yarda اللهم صل على محمد وعلى ali محمد كما صليت على ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين متجب يتي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنكر بحديث لك أبو هريرة an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda kala abu huraira ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah ya kasance idan kabbara lissalati idan ya yi kabbaran sallah kato kabbaran harama kenan sakata hunayyatan yana shuru dan kaɗan kalmar hunayya yadda ya zo a nihaya fi garibin hadisi wal asar a mujallar na biyar shafin 279 ibn al-asir ya ce ma'anarsa da larabci ai kalilan minas zamani wato lokaci kaɗan idan manzon Allah ya kabara Allahu akbar kabaran harama sai yayi shiru na lokaci kaɗan idan aka ce hunayya tasgiru ne na hanatin tasgiri na hanatin yuqalu akan ce kuma hunayhatan ko a ce hunayyatan ko hunaihatan aiban abu huraira ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara li salati kabbaran fara sallah sakata hunayyatan sai ya shuru dan kadan qabla an ya qara'a kafin yayi karatu fa sa'altuhu sai na tambaye shi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato na tambaye shi me kake fada in kai shuru din nan sai manzon Allah ya ce masa aqulu abinda nake fada idan nayi shuru ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya Allah ka nisantar da tsakanina da laifukana kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib kamar yanda ka nisantar da tsakanin gabas da yamma Allahumma naqqini min khataayaya ya Allah ka tsaftace ni daga laifukana kama yunqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga dauda Allahumma gsilni min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga laifukana bil ma'i da ruwa wa thalji da kankara wal da sanyi ka wanke ni daga laifukana da ruwa da kankara da sanyi wannan malamai na cewa yana cikin majazul ah, majazul qawl kamar yadda ibn da al-idi yake faɗi a littafin ihkamul ahkam sharhi na umdatul ahkam a mujallar na farko shafi na 145 majazun an zawali zunubi wa afariha ya Allah ka wanke ni daga ruwa ka wanke mun na da ruwa da kankara da sanyi majazi ne na an ce majazi aron kalma aron kalma a fassara wata ma'ana abinda ake nufi zunubin a rabu da shi baki ɗaya wa afariha hatta ma gurbin zunubin ma ya bace shine sai aka yi aron kalma wanke zunubin da ruwa saboda ai babu alaka tsakanin zunubi da ruwa zunubi dattin zunubi ruwa bai wanke shi amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan kalma ya ce majazun aron kalma ne a nuna wa Allah lallai ana buƙatar a rabu da laifin da ake mara saboda haka abinda kai a tunaninka na dan adam abinda ake iya wanke wani abu a nan duniya da shi shine ruwa ya kasance an wanke zunuban da ruwa wato kana nuna wa Allah subhanahu wata'ala ba ka jin daɗin laifin da kake masa ana so ya gafarta maka gafaran nan baki ɗaya shi da yake walamma kana zalika abhara fi thawbil abyad min gairihi min al alwan wa qa'a tashbihu bihi saboda a nan duniya ba inda tsafta take bayyana kamar farin kaya ba inda tsafta take bayyana kamar farin tufafi idan kaya fari ne to babu shakka tana ake gane tsafta mutum ya sa kaya farare kal za a ce ai wani baka masa wajen tsafta shi yasa manzon Allah ya misali da farin tufafi kama yunus qasawbul abyabu min ad-danasi yace Allahumma ghsilni ya Allah ka wanke ni nan ma majazi ne malamai na daukan shi da fassara kashi biyu ka wanke ni yana nuna kamar ruwa yana wanke zunubi na'am in ka eh, fassara biyu malamai suke na farko na farko yuradu bizalika ta'bir an gayatil mahawi ainihi a'ani bil majmu wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar wankewa saboda ya nuna wa Allah damuwarsa game da zunubin gaba daya ana son rabuwa da ita yasa aka yi amfani da kalma ta wankewa fa inna thawbal ladhi tatakarra alaihi tanqiya kuma manzon Allah ya maimaita kalmomi kamar uku da ruwa da kankara da sanyi ya ishara ga cewar wankin yi sau uku ko da a nan duniya ne yana cewa ibnu da kekele ya ce idan aka ce an wanke kaya aka sake wankewa aka sake wankewa sau uku a wanke kaya sau uku ya kunu fi gayatin na wannan kayan zai kasance a ainihin makuran tsafta bayan an yi wanki a ɗaure a sake wankewa a ɗaure a sake wankewa a ɗaure wannan wato hikima ce da take nuna abin da Allah ke ishara ce kamar shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi la'akari da yadda Allah ya yi amfani da wasu kalmomi a cikin alkur'ani misali a ƙarshen suratul bakara a ƙarshen suratul bakara Allah ya koya mana wa'afu anna waghfir lana warhamna waɗannan kalmomi guda uku kusan ma'anarsu ɗaya wa'afu anna ka yafe mana waghfir lana ka gafarta mana warhamna kai mana jinkai idan an yafe maka na, an gafarta ma ko sannan idan an yafe maka ai an maka rahama amma da aka ce yafe mana sai aka sake cewa ka gafarta mana kaga zai zama taukidi ne har yanzu sannan kai mana rahama fa kullu wahida min hadhihi sifati da aka ce al-afu wal maghfira ar-rahma laha asarun fi mahwi dhanbi kowace ɗaya mutum ya samu daga Allah ta ishe shi da aka ce Allah ya yafe maka magana ta ƙare Allah ya gafarta maka magana ta ƙare Allah ya ji ƙanka, domin Allah bai rahama ga wanda yake fushi da shi a ranar tashin kiyama a ranar tashin kiyama rahamar Allah ta tsaya ne ga waɗanda suka bi dokokinsa kawai na'am a nan duniya rahamar Allah wasu ya kullu kamar yadda ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani. amma a kiyama rahamar Allah da afuwarsa da gafararsa kowace ɗaya tana isan bawa ya tsira ya samu shiga aljanna amma an maimaita uku saboda a nuna maka cewa lallai ɗan adam yana buƙatar samun kusantar Allah wa afu anna ka yafe mana a kau da kai tana yi wa a kau da kai ba a gafarta maka ba amma ce wa gafir lana ka gafarta mana to kaga bayan an kau da kai kuma an ma gafarta amma kuma ta yiwu ba za a ƙara maka da wata kyauta ba saboda ba a ji daɗin aikinka ba sai aka ce warhamna bayan ka kau da kai ka gafarta mana kuma ka yi mana rahama ka ƙara mana ni'imarka ba don mu ba wato wannan daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci ashe abu ɗaya ana iya amfani eh, ana iya amfani da shi a taukidi a ƙarfafa bayani ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda fatan a samu rahama shi don haka yasa annabi ya ce Allahumma ghfirni min khataayaya bil ma'i was salji wal baradi duk ma'anar su ɗaya ruwa kankara sanyi duk suna da alaka ko al'afu al-maghfira ar-rahma suna da alaƙa. amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su saboda taukidi ya karfafa ma Allah yana buƙatar samun gafaran Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ah, menene ibnu hajar yace muttafaqun alai wannan addu'an ta abu huraira an yi ittifaki akan sa wato tana sahihul bukhari salat kitabu salati babu ma yaqulu ba'da takbir hadisi na 744 da kuma sahihu muslim kitabul masajid babu ma yuqalu bayna takbiratil ihram wal qira'a hadisi na 598 tana sunan abi wannan addu'a ta abu huraira hadisin abu huraira tana sunan abi kitabu salati abwabur tafri'i istiftahi salati hadisi na 781 da sunan nasa'i kitabu tahara babul wudu'i bisalji hadisi na 60 da sunan ibn maja hadisi na biyar wa gairuhu ma lafazin da ya zo a nan lafazi ne na al'imamu muslim babu shakka hadisin ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kenan wannan ita ma tana cikin addu'o'i da manzon Allah ya kan yi kafin ya fara sallah hadisi na gaba wa an umar an karbo hadisi daga wa umar haka ne ko an karbo hadisi daga sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqulu sayyiduna umar ya kasance yana cewa subhanaka allahumma bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya Allah yabo yana gare ka tabaraka sunka sunanka yayi albarka wa ta'ala jadduka kirkinka ya ɗaukaka wala ilaha gairuka babu abin da ya cancanta abota masu face kai subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka kaga wannan ita ma zikiri ne da ake kafin a fara karatun sallah ibnu hajar yace ce rawahu muslim al-imam muslim ya ruwaito hadisin nan amma bi sanadin munqati'in isnadin hadisin a yanke idan aka ce isnadi a yanke ana nufin fihi inqita'un an samu wato yankewa wajen isnadi akwai mutum ɗaya da aka tsallake wajen bayanin isnadin hadisin wato ibn hajar bai kawo yadda hadisin ya zo a sahihu muslim ba yadda hadisin ya taho shi ne an abadata an abadata waye ba da labarin sai na umar yana yin haka in zai yi sallah ibn hajar bai faɗa ba ya ce kawai umar ya kasance yana yin haka subhanakallahumma wa bihamdika waye ba da labarin umar din sunan shi abada an abdata anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar kana yajharu bi ha'ula'il kalimat ya kasance yana bayyana waɗannan kalmomin subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka yana sahihu muslim kitabu salati babu hujjati man qala la yujharu bil basmala hadisi na 399 ibnu hajar bai kawo sunan abada ba sai dai yace kawai an umar annahu kana yaqul sayyidina umar yana fada waye ba da labarin sayyidina umar yana fada sunan shi abada wannan abada din an samu tangarda a kansa wanda ya ba da labarin cewa sayyidina umar yana haka din in ka duba sharhin wannan hadisin al-imam nawawi ya ce haka za waqa'a haka hadisin ya taho an abdata an anna umar abdata ya bada labarin cewa na umar idan zai yi sallah zikirin da yake farawa kenan bayan kabbaran harama kafin ya fara karatu sallah sai al-imam ya ce yace wa huwa mursalun hadisin ya zama mursal an sake shi me yasa aka ce an sake shi saboda abda huwa ibnu abi lubaba lam yasma min umar shi wanda ya bada labarin sai na umar yana haka din bai ji hadisi daga wajen sai na umar ba bai haɗu wato rayuwarsa ba ta haɗu da sai na umar ba ba su yi zamani guda ba ba su yi zamani guda ba a ce ƙarya ya faɗa ba amma dai akwai wani ne ya gaya mar tunda shi bai zamani da sai na umar ba malaman tarihi sun bi salsala an gano shi wannan mutumin da ya bada sai na umar yana haka din bai yi zamani da sai na umar ba tunda bai zamani da sai na umar ba ya nuna kenan wani ne ya gaya mar na umar yana bayyana wannan zikiri kafin ya fara karatu sallah waye ya gaya mar shi bai faɗa ba shi yasa aka ce hadisin munqati hadisin a yanke yake akwai mutum guda da aka yanke tsakanin abda da sayyidina umar wanda ya bawa abda labari cewa sayyidina umar yana haka shi abda din bai bada da sa ba shine ake nufi da munqati hadisin a gutsure yake a yanke yake akwai isnadi guda da aka rasa al'imamu zaila'i a littafin nasbun raya ya yi bayanin haka in ka mujallar na farko shafi na na mu ci gaba ya ce wa dara kutuni ibn hajar ya ce kuma al'imamu dara kutuni shi ma ya rawaito wannan labari game da sai na umar to hadisin al'imamu dara kutuni ya zo mausulan ya zo mausulan hadisin ya zo an sadar da shi sosai an samu tabbacin lallai sayyidina umar yana haka shi ake nufi da mafsulan yana kitabu salati babu du'a istiftahi ba'da takbir hadisi na 990 an samu hadisi mausul ba mursalun ba mausul shine wanda ya sadar ba a samu katsewa a tsakanin mutanen da suka rawaito hadisin ba to amma duk da haka ibnu hajar sai ya ce wa huwa mawqufun duk da haka hadisin ya tsaya ga umar ai ba umar ba annabin Allah bane ko waye aka ce ya koya mana yadda ake sallah shine annabi Muhammad to tunda sayyidina umar yana haka ya kamata shi umar ya ce na ji annabi yana haka shi yasa nake yi to sayyidina umar bai faɗa ba illa dai kawai sayyidina umar idan zai yi sallah bayan yayi kabbaran harama zai ce subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka kuma zai faɗa kowa ya ji zai faɗa kowa ya ji to tun da yana haka ya kamata a ce wata rana ko da sau ɗaya ne ya ce wa mutane na ji annabi haka shi ma yake yi shi yasa ni ma nake yi saboda manzo ake koyi da shi ba umar ba Allah ya sa mun gane to amma sai na umar bai taba faɗa ba tunda bai taba faɗa ba sai a ce hadisi ne mauqufun ya tsaya ga umar aikin umar ne bai isa ga manzon Allah ba shine abin da ake nufi da mauqufun to amma duk da haka malaman hadisi da suka bi salsala aka tattaro hadisan sai aka samu babu shakka ya isa ga annabi muhammad shi umar din ne bai taba faɗa ba kamar yadda shi ibn hajar ya faɗa amma idan ka duba sunan dara kutuni akwai hadisin aisha matar annabi muhammad aisha ta ce idan manzon allah zai yi sallah yana farawa da wannan zikiri irin wanda sai na umar yake yi kaga ita aisha ta ba da labari yana cikin almus'annaf na ibn abi shaiba mujallar na farko shafi na 92 yana sahihu ibn khuzaima kitabu salati jima'u abwabil azani wal iqama hadisi na 471 da littafin almuhalla na ibn hazmi a mujallar na biyu shafi na 131 kuma babu shakka malamai sun ce hadisin aisha ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka duba irwa'ul galil mujallar na biyu shafi na 48 an kenan duk da cewa ibn hajar ya ce hadisin mawquf hadisi ne mausul hadisi ne marfu'un ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan zikiri irin wanda sayyidina umar yake yi to shekul islam rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa ibn taymiya a mujallar na 22 shafi na 397 majmu'u fatawa kaga an samu nau'in addu'o'i da ake fara sallah ga hadisin sayyidina ali ibn hajar ya kawo mana wajahatu wajhiya ga hadisin abu huraira wanda shi ma ya yi bayanin addu'a da annabi ke yi Allahumma ba'id baini wa baina yaya. ga kuma zikirin da sayyidina Umar yake yi subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka sai ibnu Sheikhul Islam ce waɗannan addu'o'in gaba ɗaya inda zaka tara su gaba ɗayansu afdalu anwa'il istiftahi wanda ya fi daraja shine makana sana'an mahba shi ne wanda ba buƙatar bawa a ciki tsantsan yabo ne ga Allah kawai wanne ne yake da tsantsan yabo ga Allah shi ne wanda sayyidina Umar yake a zamanin yana shugabanci subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka gaba ɗaya ma baka da bukata ga Allah don haka kai ibadar kana yin ta ne domin Allah ya cancanta a yi ba wai don bukatar ka ba wani in ka wancan ba laifi amma addu'ar da za a yi ta buɗe sallah wacce ta fi falala ita ce kawai wacce tsantsan yabo ne ga Allah don haka in ka dawo sai ka samu ta sai na umar ce akwai wacce ta zo da Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila ita take bin bayan wannan sai ce walakin zaka fihi min as-sana'i ma laysa fi hadha fa innahu tabammana dhikra al salihati allati hiya afdalul kalami ba'da al idan ana maganar kalmar da ta fi daraja a duniya ita ce kalmar da ta zo a cikin alkur'ani bayan ita fa sai albaqiyatu salihat albaqiyatu salihat sune zikirin Allah subhanahu ta'ala Allahu akbar kabira alhamdulillah kaseera subhanallahi bukratan wa asila waɗannan su ne albaqiyatu salihati to idan aka ce idan ka ɗauki a zikirin sayyidina umar subhanaka allahumma wa bihamdika ya kunshi duka wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk ya kunshi abinda babu shi a Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallah bukratan wa asila don haka shekul islam yake cewa ah, lihaza kana aksaru salafi inda za ka bi tarihin magabata daga sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'in za ka samu zikirin da sai na umar yake yi shi ne suke yi idan za su fara buɗe sallah wato daga cikin waɗannan addu'o'i gaba ɗaya addu'ar da mafiya yawa suka zaɓa ita ce addu'ar da sai na umar yake yi wa kana umar ya jiharu bihi me yasa sai na umar yake bayyanawa bayan gashi abu huraira yana cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah idan ya yi kabbara sai ya yi shuru ɗan kaɗan kaga ya gwada cewa ita wannan addu'a kamata ya yi ta a ɓoye ba a bayyana ba sai dai tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mazan Allah ya gaya mar'ai ga addu'an da nake me yasa shi sayyidina Umar yake bayyanawa saboda me shekul Islam ce yu'allimuhu nas saboda ya koya wa mutane kar su shi kaɗan darajarsa ta fi kowace mai tsawo subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa ilaha gairuka kar ku dauka gajere ne yana da albarka yace wa ba'da hudan usani wa huwa al-khabaru an ibadati abdi idan ka dauke na sayyidina umar shine wannan na farko to wanne ne yake zuwa bayan wannan shine abin da yake kunsar bayanin ibadarka bayanin matsayinka ga Allah shine addu'an sayyidina Ali shine wanda aka fara bayyanawa wajjahatu wajhiya na fuskantar da fuskata kaga kana ba da labarin ibadar da kake ma Allah ne tana yiwa ma ba gaskiya kake ba na fuskantar da fuskata ga Allah wanda ya halicci samai da ƙasa kana wa huwa yatadammanu du'a sannan ya kunshi addu'a Sheikhul Islam ce wancan ta sayyidina Umar ita ce tafi daraja sai wannan ta sayyidina Ali wa in istaftaha al-abdu biha ba'da zalika da a ce zaka yi za ka buɗe sallar a zahar da ta sai na umar sallar la'asar ka buɗe da ta sai na ali idan an zo sallar magrib ka ɗauko ta eh, abu huraira eh, da za ka yi haka wa haka za yana cewa to da shi ne mafi dacewa saboda me saboda idan aka samu eh, sunnonin annabi sun karkasu ba zaɓa ake a watsar da saura ba kamata ya yi a ɗebe su gaba ɗaya a rika surkawa ana aiki da kowane a lokuta daban-daban domin idan da za a ce ka yi ƙoƙari ka haddace su gaba ɗaya babu shakka daraja ka wajen Allah za ta fi na mutumin da ya haddace guda ɗaya ya riƙe ta ita kaɗai wancan fa ya yi watsi da su ba laifi ba ne ya aikata amma wancan mutumin da ya haddace sauran addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa ya fi daraja sunna fiye da kai ya fi daraja sunna fiye da kai idan kuwa mutum ya fi daraja sunna dole ne matsayinsa a wajen Allah ya kasance ya fi na wanda bai kai shi ba shi ne yake cewa in istaftaha al-abdu ba'da zalika bi hadha faqad jama'a bayna al-anwa'i thalatha kaga kenan da za a ce kana yin su da lokutan salloli daban-daban kana ciccanzawa to ka hada nau'ukan gaba ɗaya kenan wa huwa afdalul eh, istiftahati wannan shine mafi daraja na yanda za a bude sallah kada a rike guda ɗaya tak ya zama an bar sauran kama ja a zalika musarrahan bihi wa haka za a astaftihu ana sai shekul islam ya ce to ni kaina haka nake yi a sallata wannan sallah in ɗauko wancan addu'an buɗe sallah na gaba in ɗauko wata na gaba wancan in ɗauko wata ni kaina haka nake yi ya ce kuma ba wai don ni kaina ina hakan ba ya ce saboda tsarin yadda ya zo ya gwada cewa bai kamata a bar kowane ba tunda dukkan su sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ce wa a annau salis ka kawo na uku allahumma ba'id ne wa baina khataya hadisin abu huraira wa haka za zikirin ruku'i haka ma zikiri na ruku'i kar ka ɗauki zikiri guda ka bar sauran ji shekul islam ka haddace duka ka rika zawa. ruku'in nan ka kawo wannan zikiri wancan ruku'i ka kawo wannan zikiri wancan ruku'i ka kawo wannan zikiri wa tartibu huna muttafaqun alai yace kuma yanda na faɗa maka anan ba wai fahimta ta bace haka malaman sunna suka yi ittifaki malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa zikirin da sayyidina Umar yake ya fi daraja akan dukkan wani nau'in zikiri na buɗe sallah sai yace fi ma a'lamu iyakan sani na inji Sheikhul Islam a iya ilimi na fa inni lam a'lam ahadan dan ni ban taba sani ba a iya karatuna qala ban taba sanin malamin da yace inna du'a fihi ma afdalu min at-tasbih mutum ya dauko addu'ar misali sayyidina ali a ce ya fi zikirin da sayyidina umar yake ban taba sanin malamin da ya faɗa wannan ba kama qila mislu zalika fil istifta fa in qulta hadha tartib akasul idan ka ce to idan an koma ta sashin inganci fa ai hadisan wasu sun fi wasu inganci kamar misali hadisin abu huraira muttafaqun alai hadisin sayyidina ali kusan duk malaman hadisi sun ruwaito shi wannan hadisin sayyidina umar ba duk malaman hadisi suka ba da labarin sa ba sai ya ce eh dukkan su sun inganta amma ingancin nasu ba shi ke gwada kuma darajar su ba da duk sun inganta dukkan su sun inganta yana cewa Allahumma ba'id baini wa bain khataaya wannan yana as-sahihain sannan wajhatu wajihi hadisin sayyidina ali kenan yana sahihu muslim hadisin subhanaka allahumma yana ashabu sunan ashabu sunan su suka ruwaito yace wa qad takallama fihi wa qad ruwiya anna hadha kana fi qiyam al-layl wa kadhalika wajhiya akwai ma waɗanda ke cewa sallar dare ne ake waɗannan amma in ka dawo bayanin da ya tabbata a labarin sayyidina umar sayyidina umar yana bayyana shi har jama'a su ji kaga ya gwada cewa a sallar me sallar farilla ce zahiri a sallar farilla ce yake sai ce fa hadha laysa fi sifati dhikri nafsihi fadila توجب فضله على الآخر لكنه طريق لعلمنا به والفضيلة كانت ثابتة عن النبي إذا أنا مجانا صللا يتبتا قال النبي صلى الله عليه وسلم تإن دي كارنتر da kuma yadda sunna ta zo to ana auna yanda zikiri ya zo a cikin addu'ar da ta tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar kana jiharu yana bayyana subhanaka allahumma wa bihamdika yu'allimuhu an-nas dan ya karantar da mutane falaula anna hadha min as mashrua in ba dan karanta subhanaka allahumma wa bihamdika yana daga sunnoni wanda aka shar'anta a zamanin annabi Muhammad ba lam yaf'al hadha umar sayyidina umar ba zai rika bayyana shi saboda jama'a su ji ba sannan wayu qirruhul muslimuna alayhi musulmai suna bin shi sallah sun tabbasu su tsawatar mishi ba ba su ce yayi bid'a ba kaga ya nuna kenan ya tabbatar da abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga Aisha ta tabbatar da haka tana cewa kana rasulullah idza taftaha salat manzon Allah idan zai bude sallah yana cewa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu wanda yana sunan abi dawud yana al-mustadrak al-imam al-hakim ba su kadai ba akwai abdullahi bin mas'ud ya ruwaito haka akwai sayyidina usman akwai anas bin malik al-hakam bin umair abu umamatul bahili amr bin uh, bin al-as sannan akwai jabir bin abdullah waɗannan sahabbai gaba daya haɗe da ita Aisha sun tabbatar da zikirin da sayyidina Umar yake yi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka duba al-mustadrak al-imam al-hakim uh, al-imam al-hakim yace wa qad sahhat riwaya fihi an amir al-mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu kana yaqulu al-imam al-hakim yace lallai riwayoyi sun tabbata daga sahabbai masu yawa sun tabbatar da cewa sayyidina Umar yana yin wannan zikiri kafin ya fara sallah kuma an samu hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ah, in ka duba sahihu ibn khuzaimah kitabu salati ah, babu abwab al-azan ah, wal iqama hadisi 461 ko irwaul galil a mujallad nabi shafi da hafsin ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana a littafin zadul ma'ad a littafin zadul ma'ad a mujallar na farko shafin 205 ya ce al'imamu ahmad bin hanbal yana cewa amma ana fa'azhabu ila maru ya an umar ni al'imamu ahmad yake faɗa ni na tafi ne ga ainihin wato addu'an da aka ruwaito ta daga sai na umar na tafi ga wannan addu'an ji al'imamu ahmad wato ita ce ya fifita walau anna rajulan istaftaha bi bi ma ruya anin nabi inda a ce mutum zai zai rike wata addu'a daga cikin addu'o'in da aka ruwaito daga annabi cewa yana buɗe sallah da su kana ne ya kyauta ya kyauta sai shi ibnu qayyim yace abin da yasa al imam ahmad ya zaɓi addu'ar sayyidina umar dalilai ne kamar guda goma in ji eh, eh, ibn al-qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad yace saboda dalilai guda goma ya jera su suna da yawa yana cewa na daya ijtimaluhu ala afdalil kalam ba'da al-qur'an bayan kalmar al-qur'ani babu kalmar da tafi daraja irin wacce ta zo a cikin zikirin sayyidina umar fa inna afdalal eh, kalam ba'da al-qur'an subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, allahu akbar bayan kalma ta al-qur'ani babu kalmar da tafi daraja irin waɗannan su ake kira albaqiyatu salihat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar idan ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ka hada su gaba daya idan ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ka hada baqiyatu salihati gaba daya saboda haka yace wa qattaban manaha hadha al-istiftahu ma'a takbiratil ihram yace sannan annahu istiftahu akhlas eh, akhlasu lit-tana'i ala Allah ita ce addu'an bude sallah wacce tafi nuna yabo ga Allah tsantsa wa ghayruhu mutazamminun dua sauran addu'o'in bude sallah in ka duba zaka ga akwai addu'an bawa a ciki kamar misali ta sayyidina Ali ya Allah ka gafarta min zulubaina kamar ta sayyidina Abubakar eh, Abu Huraira abu huraira hadisinsa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka ka wanke min ka wanke min zunubaina ko ka wanke ni daga zunubi kaga ya nuna kana da bukata ga Allah kana da bukata ga Allah wa sana'u afdalu min addu'a malaman sunna suka ce to yabon Allah kawai yafi addu'a daraja yabon Allah kawai yafi addu'a daraja don haka as-sana'u muqaddam ala yabon Allah shine farko kafin addu'a in ma mutum yayi addu'a bai gabatar da yabon Allah ba ana cewa addu'a banza ce ba a karba saboda yabo ne gaba da addu'a da za ka rika yabon Allah ka bar addu'a Allah zai biya ma bukata saboda ya san bukatarka muhimmin abu shine yabo domin yabo ita ce ibada wani haza kana suratul ikhlas ibn qayyim al-jawziya yace saboda haka yasa qul huwa take daidai da sulusul qur'an darajan qul huwa yana daidai da darajan akasa al kashi uku me dalili saboda ita qul huwa ukhlisat an keɓe ta ne liwasfin rahmani tabaraka wa ta'ala wa sana'i alai ita kulhuwa an keɓe ta ne saboda siffanta Allah da yabo ga Allah an siffanta Allah da yabo ga Allah wali haza kana don haka yasa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ake cewa afdalul kalami ba'da alquran فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات don haka abin da wannan zikirin sai na umar ya kunsa ya ɗara abin da ya zo cikin hadisan wasu sahabbai ah, sannan yana cewa an anna ghayrahu min al-istiftahati amma inna ma hiya fi qiyamil layl fi nafila duk wata addu'a da aka samu daga sahabi in ka bita zaka samu ana cewa da daddare annabi ke yi ko kuma an samu riwaya kashi biyu ko dai da rana ko eh, dai a sallar farilla ko ta nafila amma ta sayyidina Umar riwaya ɗaya ce yu'allimuhu nasu fil fardi da umar a sallan farilla yake karanta ta mutane kuma ya ɗaga murya dan su ji dan ya koya musu kaga ya tabbatar maka ita wannan ana yin ta ne a sallar farilla babu saɓani akai inji ibnu al-qayyim jawziya saboda haka yasa ta fi akan sauran domin sauran ana samun kaulani eh, akan su ah, sannan anna hadha al-istifta insha'u li sana'i ala rabbi ta'ala mutadamminun lil ikhbari an sifati kamalihi in ka koma ta sashin tauhidi tauhidi na al'asma'u was sifat zikirin sayyidina umar ya kunshi tauhidi ya kunshi ilimin tauhidi mai girma amma in ka ɗauki wajahatu wajhi na fuskantar da fuskata wannan ba da labari kake ma Allah subhanahu wata'ala wa bainahuma min al-farqi ma bainahuma idan aka ce wancan ana maganar yabo ga Allah bayyana siffar Allah wannan kuma kai kake bayanin na fuskantar da kai na gare ka kaga babu yadda za a hada su yayi maganganu masu yawa a zadul ma'ad saboda ya nuna darajan zikiri da yazo daga sayyidina Umar wannan shine mafi daraja na'am mu ci gaba yace wa nahawhu makamancin wannan zikirin na sayyidina Umar an abi sa'idin marfu'an an samu hadisin abu sa'idin kudiri uh, yana jingina shi ga annabi muhammad shine marfu'an yana daga shi zuwa ga annabi muhammad salawatullahi wa salamu alai inda khamsa a wajen malaman uh, ashabu sunan guda biyar al'imam abu dawud yana kitabu salati abuwa bu tafri eh, istiftahi salati al'imam nasa'i yana سننه الصغرى iftitahi babu باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة سنن الإمام الترمذي ينا كتاب صلاة أبواب الأذان الإمام ابن ماجة sannan a yana kuma riwaya ta al’imam ahmad bin hanbal shi yasa ya ce inda al-khamsa al’imam abu dawud an-nasa’i ibn maja an samu hudu sai al’imam ahmad shine mutum na biyar yadda hadisin ya zo a wajen riwayar abu sa'idin Kudiri. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله مزا الله يكسن شيء إذا قام من الليل إذن يتاشي تكين دري كبرا يناين كبرا ثم يقول سنن سيتي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك kaga kenan irin lafazin sai na umar ko summa ya kulu sannan sai annabi ya ce la ilaha illallah la illallah la illallah salatan sau uku sannan ya ce Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira sau uku salatan sannan sai ya ce shi yasa ya kawo gaba bai karasa hadisin ba shine ya ce wa fihi a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara wa kana ya ƙulu ba'da takbir bayan yayi waɗannan kabbarori guda uku kaga shi bai kawo lafazin hadisin ba illa yana baka labarin abin da ya kunsa wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ainihin zikirin da sayyidina umar yake shine subhanaka wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka to sai ya ce la ilaha illallah sau uku allahu akbar kabira sau uku kaga yayi kabbara kenan ko idan aka ce Allahu akbar kabira kabbara ne Allahu akbar kabira yayi kabbara sau uku shine sai ce wa kana yaqulu ba'da takbir bayan yayi kabbara sau uku sai annabi ya ce a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi wannan ya zo da canjin muhalli, riwaya ta zo da yawa wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi kabbara guda uku yanda zikirin sai na umar ya kawo sannan kuma ya hailala sau uku kabbara sau uku sannan ya isti'aza a'udhu billahi samiil alim ina neman tsarin Allah mai jin addu'an bawa masanin halin da bawa yake ciki min shaitanir rajim game da sharri na shaitan la'antacce min hamzihi wa nafhihi wa nafhihi akwai wani tabi'i da ake kiransa matsarun alwarraku matsarun alwarraku tabi'i ne ya yi zamani da anas bin malik da kuma jikan annabi alhassan bin hussein ya ga wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan addu'a yana cewa nafsihi min nafsihi abinda ake nufi da nafsihi ash-shi'r waka na shedan idan aka ce nafsihi wato busan shedan shine alkibru girman kai idan aka ce hamzihi zundan shedan shine almauta shine mutuwa ya fassara yana eh, sahihu sunan abi daud hadisi na 774 don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah game da shedan la'antacce min hamzihi game da zundan shedan me zundan shedan matarun alwarraq ya ce ma'anar zunɗan shaidan shine mutuwar da shaidan ke jawowa shaidan yana jawo sababi na mutuwa imma ga zuciyar ɗan adam wanda shine zunɗan shaidan shine alhamzu zunɗan shaidan wa nafhihi da busan shaidan shaidan yakan yi busa a zuciyar bawa me yake busawa alkibru shine ya sa maka girman kai a zuciya sannan wa nafsihi da tofin shaidan menene tofin shaidan shine waka waka ita ce tofin shedan abubuwa guda uku min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi zundan shedan busan shedan tofin shedan ah, sun ah, ah, wannan tabi'i ya fassara su haka kaga ya gwada cewa abin yana da asali daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne kaɗai addu'o'in da ibn hajar al-asqalani ya kawo na buɗe sallah a littafin bulugul mara babu shakka ba su kaɗai bane suna da yawa akwai littafin da wani malami da ake kiransa a Sheikh Yusuf bin Abdulaziz a turaifi wani malami mai karantarwa a Madina ya rubuta littafi da ake kira As-Sana'u 'ala al-Fattah fi Adiyatil Istiftah wani littafi ne karami muhimmi ya kunshi fa'idoji da kuma nau'ukan da suka zo game da addu'o'i na buɗe sallah ya kirga har guda goma sha ɗaya a littafin wato sun kai nau'i daban-daban har goma sha ɗaya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi amma dukkan su mafi muhimmanci su ne waɗannan waɗanda ibn hajar ya kawo a littafin nan mafi muhimmanci su ne waɗannan da ibn hajar al-asqalani ya kawo akwai matsaloli da dama babu shakka game da addu'a ta buɗe sallah akwai matsaloli da dama waɗanda ya kamata a ci an yi magana a kai ko wani malami da yake magana akan darasi da ke ciki ya kirga kusan guda ɗari to kaga ilimi ne mai yawa a takaice wannan ita ce ake kira addu'an buɗe sallah cewa addu'an buɗe sallah waye faɗi haka sahabbai ne sahabbai ne kamar yadda sayyidina ali ya faɗa kamar yadda muhammad bin maslama ya faɗa kamar yadda uh, sahabbai da dama suke ba da labari sai kowane sai ce yana buɗe sallah yana buɗe sallah shine aka ce du'a'ul istiftahi cewar du'a'ul istiftah addu'an buɗe sallah wannan lafazi ne daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba wani sabon abu bane kuma babu shakka ya zo da sunaye da yawa akan kira shi du'a'u sana'i bisa la'akari da yanayin lafazin da ya zo du'a'u sana'i addu'an yabo kamar misali addu'an buɗe sallah ta sayyidina Umar ana kiranta du'a'u sana'i akan ce kuma du'a'u tawajjuhi kamar misali yanda ya zo a hadisin sayyidina Ali shine wanda aka fara kawo a bulugul maram du'a'u tawajjuhi ko a ce du'a'u tawjihi addu'ar fuskanta saboda kana cewa wajjahatu wajihiya na fuskantar da fuska ta a ce wannan addu'a ce ta fuskantar da fuska ga Allah na haka tana da sunaye da ɗan dama amma sunan da ya fi shahara gare ta ita ce du'aul istifta cewar ana yin addu'an ah, kafin a fara karatu bayan kabbaran harama wannan mun ji a duka hadisan da muka karanta kusan kowane sahabi idan zai yi maganar addu'an buɗe sallah yana cewa yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan kabbaran harama kafin karatu sahabban na haka suke bayani don haka akasarin malaman sunna suna cewa ya kunu ba'da takbir wa qabla al-qira'a wannan ita ce mas'ala ta biyu ana yin addu'a buɗe sallah bayan ka ce Allahu akbar kafin ka fara karatu idan an ce karatu da fatiha da sura duk karatu ne kafin ka fara karatu da kayi kabara harama nan za ka yi akwai littafin da ake kira kashaful qina an matin al iqna littafin al-imam mansur bin yunus al-buhuti eh, yana kitabu salati babu sifati salati Mujallar da farko shafi na 328 yana cewa walaysa bainal iqama wat takbiri du'a'un masnunun nassan babu wata addu'a da ake yi tsakanin iqama da kabbaran haraba waɗannan hadisai da muka karanta suna magana ne akan bayan kabbaran harama kafin ƙira'a ba wai bayan iqama kafin kabbaran harama ba saboda haka babu nassin hadisi daga manzon Allah wanda ya ce ana yin addu'a a bayan an yi iqama kafin a yi kabbaran harama babu nassin hadisi da ya nuna haka shi yasa aka tambaye al-Imam Ahmad bin Hanbal ah, qabla takbiri takbir taqulu shay'an kafin kabbaran harama bayan an yi iqama kafin kabbaran harama akwai wata addu'a da kake yi qala sai al-Imam Ahmad yace la babu wata addu'a da ake kafin ayi kabbaran harama iz lam yunqal anin nabi wala an ashabihi ba a ɗauko hadisi daga annabi ko sahabbansa ba wali anna du'a ya kunu ba'da ibada ita addu'a tana zuwa ne bayan ibada ba kafin ibada ba saboda haka baya da za a yi ka yi eh, addu'a tsakanin ikama da kabbaran harama sai dai bayan kabbaran harama kafin ka fara karatu sallah wannan shine abin da duk sahabbai suka yi magana a kai in ka duba kitabul furu littafin ibn muflih mujallar na farko shafi na 413 don haka yasa malamai suke cewa bid'a ne bid'a ne idan an gama iqama kafin a ai kabbaran harama mu ce daga hannuwa yana addu'a bid'a ne Allah ya sa mu gane ka duba zadul ma'ad mujallar na farko shafin 201 irshadu salikin shafi na 46 al-mahkamul matin shafi na 82 akhta'ul musallin shafi na 46 bid'atun wa akhta'ul musallin shafi na 77 to amma abin da ya sa mutanen mu suka saba da shi za ka yi tunanin waya aka yi mutane ta ina suka samu matsalar ta zo daga mazhabar malikiya mazhabar malikiya daga nan aka samu wannan matsala in ka duba littafin da ake kira mawahibul jalil sharhi na muktasar sheikh khalil kitabu salati ba faslun fara'idus salati mujallal na farko shafin 544 wato mazhabar malikiya bata yarda da yin addu'a na buɗe sallah ba saboda haka sai suna tawilin hadisin sayyidina ali sai na ali yana cewa wajjahatu wajhiya addu'an da annabi ke yi wajjahatu wajhiya na fuskantar da fuskata a shine sai suka ce auto la ba'asa bi du'a'i tawajjuhi wa yakunu qabla al-ihrami idan aka ce an fuskantar da fuska kaga kenan ka gama alwala ka taho zaka yi shiga masallaci zaka fuskanci gabas baka riga ka tsaya ba kana daidaita ina gabatsin yake wani shine wajhatu wajhiya suka ce don haka ashe addu'a ce ake kafin kabbaran harama wato suka yi tawilin hadisin sayyidina ali wannan dalili yasa da yawa sai suka dauka ai ibada ce da aka shar'anta alhali babu shakka bid'a ce wannan ba wai fahimtar al-imam malik bane ko da wasa don haka a littafin littafin mazhabata al-imam malik Eh, in ka duba mawahibul jalil din yayi magana akan shi kansa al-imam malik shi kansa al-imam malik yana magana akan ayi addu'ar bude sallah yadda ta zo a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma malaman mazhaban musamman na karshe sai suka karhanta ainihin addu'a ta bude sallah suka yi tawilin wannan da don haka yasa in ka koma mazhabobi gaba ɗaya na musulunci zaka samu kab malaman sunna sun yarda da cewa addu'ar buɗe sallah sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hanafiya hanabila da sauransu in banda mazhabar al Malik mashhur mafi yawa suna cewa la yushra duk da cewa an samu malamai waɗanda suka yi karatun hadisi a tarihin mazhabar al'imamu malik kamar misali al'imamu zarkani al-imamu malamin hadisi ne al ya yi sharhi na muktasar an eh, ka duba sharhu muktasar khalil eh, mujallad na farko shafin 217 ko manhul jalil sharhu muktasar khalil littafin al-imam muhammad bin ahmad eh, mujallad na farko shafin 226 an samu masana hadisi a mazhabar al-imam malik waɗanda suke cewa abinda hadisi ya inganta shine hidacewa ai amma ainihin mazhabar ka lura da abinda da cewa wa shabbaha fil karahati fa qala ka du'ain aqiba ihramin wa qabla qira'atin fa yukrahu ala al lil amali wa in sahha al bihi wannan kuskure ne cewar wata addu'a bayan an yi kabbaran harama kafin a fara sallah makaruhi ne ko da kuwa hadisi ya inganta daga annabi Muhammad a littafi fa ake faɗin haka ka yi addu'a bayan kabbaran harama kafin a fara karatun sallah ba kyau to da ta yiwu zaka ce ai akwai hadisi sai ya ce wa in sahal hadisu bihi ko da hadisin ma ya inganta ba kyau mazhabar mu ta hana subhanallah idan aka ce manzon Allah yayi abu to ai shi aka turo ya karantar da mu ibada bai kamata a ce uh, sabanin mazhaba zai sa mutum ya ki daukan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba uh, matsala ta hudu yana da kyau mu sani cewa ita wannan addu'a ta bude sallah bata tsaya ga liman kadai ba ta shafi mamushi kansa idan liman yayi kabbaran harama lokacin da ka ji ya yi shuru kai ma sai ka koro addu'anka idan ya fara karatu sai ka dakata saboda me saboda an ce a saurara idan ana karanta alqur'ani tunda an ce a saurara sai ka datse eh, addu'ar da kake ka bi shi sauraro ga abin da liman yake karantawa amma dai addu'an nan ba ta tsaya ga liman shi kadai ba tana ga mamu tana ga misalla shi kadai kamar da shekul islami magana a kai a littafin majmu'u fatawa mujallar na 30 shafin 150 da kuma al-Imam an-Nawawi a littafin al-Majmu' mujallad na uku shafin 275 mas'ala ta biyar wato ita wannan addu'a ta bude sallah duk hadisin da muka karanta babu inda aka ce annabi yana maimaita ta a kowace raka'a in an ce bude sallah to ai tunda an riga an bude sallah kuma ba za a sake yin ta ba ko idan an sake yin ta a raka'a ta biyu ba za a kira ta addu'an bude sallah ba sai dai a ce addu'an bude raka'a kaga an buɗe raka'an farko sai kuma a buɗe na biyu sai a buɗe na uku sai a buɗe na hudu amma ka ce addu'an buɗe sallah to tunda an yi sau ɗaya ai sallah ta buɗe ba za a sake ba don haka ita addu'an buɗe sallah ana yi a raka'an farko ne in ka maimaita a raka'a ta biyu in ji eh, ibn al-usaymin a littafin asharh al-mumti a mujallar nabi shafi na biyar yana cewa fa in qala qa'ilun law na ahadan minan nasi istaftaha fi ar ula bi nau'in min al-istiftahati wastaftaha fi rak'ati thaniya bi naw'in akhar qulna hadha idan kai addu'ar bude sallah a raka'a ta biyu sai a ce kai bid'a me yasa li'anna ar-rasula kana yastaftihu marratan wahida saboda shi annabi sau ɗaya yake bude sallah da addu'a fi awwalis salati illa iyaka. dan haka ba a maimaita addu'ar buɗe sallah a kowace raka'a ana yin ta ne a raka'an farko kawai ya saba ma ainihin basmala ya saba ma ainihin al-isti'aza wanda bayanin sai yana tafi shi addu'a ta buɗe sallah sau ɗaya ne shi yasa aka kira ta buɗe sallah matsalar ta ƙarshe yana da kyau mu sani ba a yin addu'ar buɗe sallah ga sallar jana'iza wannan ita ce fahimta da akasarin malaman sunna suke kai in ka duba fatawa ta bin baz mujallar na sha uku shafin ɗari da arba'in da ɗaya fatawa ta ibn al-usaimin a mujallar na goma sha bakwai shafin ɗari da goma sha tara allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك